وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ‘yan uwa masu girma yau hutubar mu mun sa mishi take yankin aya na cikin alkur'ani da Allah ke cewa wattaku fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa cewa ku ji tsoron wata fitina wacce ba kawai za ta shafi wanda suka zalunci su kadai bane a keɓe ma'ana za ta shafi kowa da kowa bayan godiya da Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ne mamallakin komai da gudanar da shi kuma shi ne mai rahama ga dukkan halittu lallai Allah subhanahu wa godiya cikakke da kuma yabo mafi girma gare shi ke. shi yake faɗi a cikin littafinsa cewa ku ji tsoron wata ya ku yake cewa ku ji ku ji tsoron ranar da za ku koma zuwa ga Allah ku ji tsoron ranar da za ku koma zuwa ga Allah sannan za a sakan kama kowace rai za a cika mata abin da ta aikata kuma ba za a rage mata ba wannan aya aya ce mai ban tsoro kuma aya ce wacce daga ita ba sake saukar da wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ana dan a jawo hankali na da ku gaba ɗaya kan cewa mu ji tsoron watan na rana wacce tana zuwa kuma dole ne shi yasa Allah ya ce turja'una za a maida ku za a maida ni za a maida mu ba dan muna so ba don lokacin da Allah ya ɗiba mana ya zo kuma dole ne mu koma Allah ya gafarta mana mu muna gode ma Allah muna neman taimakon sa ya kare mu daga dukkan sharoran kawunanmu da kuma munanan ayyukanmu kuma na shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai shi shi tilo shi ɗaya ke lallai shi ne wanda yake da iko akan komai kuma na shaidawa shugabanmu masoyinmu kuma mai cetonmu kuma abin koyinmu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne kuma manzonsa ne a 'yan uwa mu ji tsoron Allah ina mana nasiha da ni kaina kan cewa mu ji tsoron Allah mu sani cewa tsoron Allah ita ce hanyar da za ta kai mu zuwa samun aljannan Allah kuma ita ce za ta ba mu samun ainihin gafara na Allah subhanahu wa ta'ala da rahamansa Allah gafarta mana kuma ya mana rahama ya ku bayan Allah ya ‘yan uwana muminai lalle bala'o'i da sauran fitinu suna shafan da waɗanda suka yi aiki da waɗanda ba su yi ba da wanda suka yi mummuna da wanda ba su yi mummuna ba ba a keɓe shi kawai ga waɗanda su suka yi aiki shi yasa Allah ya gaya mana a wannan aya cewa ku ji tsoron wata fitina wacce ba ta shafan kawai waɗannan da suka yi zalunci su kaɗai amma ku sani cewa shi Allah subhanahu Ta'ala mai tsananin azaba ne mu ji tsoron fitina wacce idan ta zo ba za ta shafi kawai waɗanda a ce su ne ne suka yi ɓannan nan su kawai za a kirgo su a ce fitinan ta sauka musu ba a'a za ta shafi kowa da kowa wanda ma bai ji ba za ta shafi shi shi yasa tun farko abin da yake a kaina a kanmu duk gaba ɗaya shine mu yi ƙoƙari a matsayin wa inda muke mu ga cewa ya za mu kare kuma mu hana wasu fitinoni da suke faruwa a cikin al'umma wasu ababe ne wanda suke jawo fitina mu tabbatar da cewa mun masu ainihin shiri na tabbatar da cewa ba sa cikin al'umma domin idan har fitina ya bayyana cikin al'umma to abin da zai faru a ƙarshen al'amari ba ta shafan kawai wasu yankin mutane a'a tana tsayewa ne tana shafan kowa da kowa to amma ana iya kau da waɗannan fitinu idan ana hana abubuwa munana kuma ana kanewa da hana waɗanda suke shari da ɓanna kar a bar su cikin ɓanna domin in suka kasance cikin ɓanna to abin da zai biyo baya na fitina da bala'i ba zai shafe mu ba zai su su kadai ba zai shafi kowa da kowa ne shi yasa wajibi ne mu tabbatar da cewa mun yi riko da hannuwan waɗanda duk suke yin wani ɓanna saboda kar su jawo fitinan da zai shafe mu gaba bayan Allah ɗan uwa abin da ya faru na zanga-zanga da aka yi a wannan ƙasa mu mai girma da kuma ɓannan da masu kama mutane suke yi al'amari ne wanda ya shafi kuma da dukkanmu gaba ɗaya al'amari ne wanda yake da mahimmanci wajibi ne da ni da ku da duk sauran al'umma kowa ya zo a zauna a fuskanci abin da shugabanni da waɗanda ba shugabanni ba don mu da ake mulka da waɗanda suke mulkanmu wajibi ne mu taho mu yi riko kuma mu ɗauki waɗannan matakai wanda na zana guda goma na farko tabbatar da tsoron Allah a tare da mu tabbatar da tsoron Allah a tare da mu ma'ana mu kasance masu jin tsoron Allah akan ababen da muke yi kar kawai ni ina tunanin ya zamo shugaban ƙasa ko gwamna ko kuma minista su ne kawai za su ji tsoron Allah mu kanmu mu ji tsoron Allah a kan ababen da muke yi mu sani cewa tsoron Allah ta ƙawa, abu ne wanda yake gadar da arziki al'umma za su samu kansu cikin arziki idan suna da ta ƙawa. kuma al'umma za su kasance cikin samun sauƙi na al'amuransu idan akwai tsoron Allah tare da su kuma Allah subhanahu wata'ala yana ɗauke fitina kuma ya bada mafita amma in akwai tsoron Allah eh, wa ya yattaqillaha yaj'al lahu makharaja wa wa yarzuquhu min haythu la yahtasib Allah yana bada mafita idan har akwai takawa tare da ya zamo da mu waɗanda ake mulka da shugabanninmu mu kasance masu tsoron Allah yasa na kawo mana tsaye daga cikin ababen da muke sane da shi a fassarar takawa na sayyidina ali bin abi talib radiyallahu an yake ambatawa cewa waɗannan ababe sassa guda hudu su ne ake nufi da takawa tsoron allah subhanahu wa ta'ala mai girma hmm? ya zamo ina tsoron abin da zai faru da ni ina tsoron abin da zai same ni ina tsoron allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ba zan yi kaza ba zan yi kaza ba ina yin kaza kuma ina mai tsoron Allah eh, eh, Ali bin Abi Talib radiyallahu an yace wannan yana cikin ababen da ake nufi da takawa sannan kuma aiki da abin da Allah ya saukar hmm? Qur'ani na nan ababen da Allah subhanahu wata'ala ya saukar a cikin mu mu yi kokari mu ɗabbaka su ko mu tabbatar da cewa mun yi gwargwadon abin da za mu iya kan ya zamo ga hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ya ambata ga yadda za mu rayuwa amma ko muna ɗaukan wasu rayuwa waɗanda suka saba koyarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan abu na uku haƙuri da kuma dauriya da abin da yake kaɗan idan kana da shi ko mun ƙanƙantansa ka ce alhamdulillah ka yi godiya kuma ka wadatu da shi kar ya zamo kana kallon wancan waye baka Allah waye bashi Allah ba ruwanka da shi haka Allah ya so ya bashi kuma ya baka kai ma wanda ya baka naka ne ka haƙura da shi kuma ka yi murna da shi ya kamata wajibi ne mu zama masu farin ciki da ababen da muke da shi ko mun kankantarsa kar ya zamo kana bakin ciki ko ina baƙin ciki da cewa ba ni da kaza wannan ba ta kawa bane ko ba tsoron Allah bane. sannan kuma abu na hudu shine shiri don ranan da za mu koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ranan tafiya alkiyama ranan da za mu koma zuwa wurin Allah subhanahu wa ta'ala da zai sanya zai aiko ainihin mala'ika mutuwa ya ɗauki rayukanmu kullum ya zama muna nan muna tanadi ga wannan rana ba kawai muna tanadi ne za mu yi a wannan duniya ba kawai kullum himmanmu mu shirin mu Shi ne nan da shekaru kaza zan yi kaza nan da shekaru kaza ina da zan nemi kaza ko nan da shekaru kaza zan kai mukami kaza ko nan da shekaru kaza zan tara dukiya kaza saboda ni dan kasuwa ne a'a ya zama ina yin wannan amma kullum ina cewa me na shirya saboda ranar da zan koma zuwa ga Allah abu na biyu shine ikhlasi tsarkake niyya dukkan ayyuka su zamo cewa mutum ya yi su saboda Allah ba ka yin wani abu shin na ibada ne ko na mu'amala face ka yi don neman yardan wane yardan Allah subhanahu ta'ala domin shi ne kawai ke ba da lada babu wanda ya isa ba da lada face shi saboda haka in yi ka yi a dukkan ayyukanmu kar mu zancen cewa ana taɗin ikhlas sai a wurin sallah ikhlas a dukkan ayyukanmu a kasuwancinmu a shugabancinmu a duk a makarantunmu ya zama ba a satan jarabawa duka wannan ikhlasi ne yi abu saboda shi Allah kuma shi kake kallo shi muke kallo to idan muka yi wannan to zai taimake mu wurin ɗauke waɗannan fitinoni da suke tare da mu Allah ya sa mu zama mana masu ikhlasi duk da aiki ne na zuciya shi kuma aiki na zuciya yana da wahala wurin yin shi Eh, da yawa mukan kalli ayyuka waɗanda suke na gaɓaɓɓa mu riƙe su mu ta ayyuka da su ko mu ta ƙoƙarin tare dan su amma na zuciya sai mu ɗan wofi da su wanda kuma shine alkhairi ga rayuwarmu mu dage mu yi yaƙi zuciyarmu ya zama zuciyoyinmu suna da tunanin abin da za mu yi don Allah ya karɓa ba don wani mutum ko kuma wani halitta ta karɓa ba sannan abu na uku shine sadaukar da kai Eh, sadaukar da kai ya zama muna da sadaukar da kai don rayuwar wasu al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sadaukarwa ne ya har al'ummar mu muka samu halin da muke ciki na jin daɗi na samun wannan addinin musulunci sun sadaukar da kansu sun sadaukar da dukiyarsu da tunaninsu da komai a kan al'ummansa al'ummansa al'umman da za su zo a nan gaba saboda haka mu ma ya zama masu sadaukarwa da shugabanni da kuma mu mu zamo waɗanda ake shugabanci mu zamo muna masu tunani na sadaukar da kanmu ya zama kullum muna tunani na alkhairi ga al'ummanmu kar ya zamo sadaukarwar don ni kaɗai don abin da zan samu kawai yau don abin da kawai zan amfana yau ni kaɗai a sadaukarwa yana buƙatar amfani da dukiya da kuma tunani da lokaci da dukkan abin da Allah ya mun ya maka ainihin baiwa da shi wurin ganin cewa al'umma sun ɗaga sadaukar da kai ne ya sa shi wa mu suka ci nasara eh, ba su tara wani dukiya ba ba su da komai amma kullum sai mun ambace su muna faɗin kyakkyawan ayyuka da suka yi a baya saboda mene saboda ƙoƙarinsu na sadaukarwa mu zama masu sadaukarwa Eh? kan ya zama kullum tunanin tunaninmu shine me nake so in samar me nake so in kawai amfana da shi ne daya amma ya zama na al'umma ne sannan abu na hudu tabbatar da cewa mun karfafa mu da Allah subhanahu wa ta'ala muna bauta mu gurgurdan hali bin umarninsu gurgurdan hali ababen da ya mana umarni muna yin su gwargwadon hali ababen kuma da ya hani muna nisantan su nisanta sannan abu na biyar riko da amana da nisantan ainihin khiyana zalunci yaudara da shugabanni da mu kanmu gaba daya ya zama muna muna riko da amanan da aka bamu ko dan kankani ko mun sa ballantana kuma yana da yawa duk wanda Allah ya ɗora wa amana na al'ummansa na wasu mutane to yana da aiki a kansa bai da hutu ba shi da hutu ya riƙe amanan shi yasa duk wanda za a ce zama shugaban ƙasa ya kamata ya zama abin ban tausayi ne amma tsarinmu na rayuwa ne ba kallon shi muke abin ban tausayi ba a'a muna kallon shi a matsayin wanda ya shiga ya sharholiya ya ji daɗi ya hole a wannan lokacin ko ya zalunci sannan kuma mu ma mu je mu karɓi wani yankin zalunci wannan bai dace da mu ba gaba rukon amana za mu yi dole domin Allah subhanahu wa ta'ala umarni ma yi ya faɗi cewa lalle Allah yana muku umarni ku mai da amanoni ga waɗanda suke masu shi kuma in za ku yi hukunci ku yi hukunci da adalci eh, amanoni mu tabbatar dukkan amanan da Allah ya ɗora a hannunmu mu mai da shi zuwa ga mai shi domin manzo sallallahu alaihi ya faɗi cewa dukkanku masu kiwo ne kuma dukkanku abin tambaya ne akan ababen da aka baku kiwo balantana mutum a bashi mutane miliyoyi a hannunsa wallahi akwai tashin hankali abun ban haushi idan ma shugabanci ya faɗa hannuna ko ya faɗa hannunka murna muke yi Kuka ya yi ko ya kamata mu yi kan an tura min wani nauyi na jama'a sannan in zauna ka zauna ka fara tunanin ya zai riƙe amanansu saboda nauyi ne kuma za a tambayi mutum ɗaya bayan ɗaya game da shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un za a tambayi shugaban ƙasa akan dukkan miliyoyin mutane miliyan ɗari biyu da ƙari kan ɗaya ka karɓa yanzu wani yana nan ma yana shiri shi yanzu ba waɗannan miliyoyin biyu da ɗari biyu da wani abu da za su kai miliyoyi ɗari uku a nan gaba kaɗan zuwa 2031 to shi ya shirya na tuna wani abin da malam cikin mai yake faɗi cewa akwai wani poster da aka shekaru da yawa a baya wani yana yi haka cewa ku bani amana ina kyautar sun za mu tuna da wannan poster din wani malami ya taɓa faɗi shi ina jin tun kan a yi zaɓe na 2011 ne ko wani haka cewa ku bani amana ma'ana na shirya zan karɓa amana saboda babban san mahimmanci da girma na amana mazu sallahu alaihi sallama har yake gama a ɗaya daga cikin sabansa eh da cewa wannan cewa ka bani shugabanci ka bani ka za a rike yanzu sallallahu alaihi wasallam ya ce amana ce mana shugabancin da kake cewa baka amana ce za ka zama nadama da bakin ciki a ranar tashin alkiyama sai wanda ya rike ta da haƙƙinta kuma ya ba da haƙƙinta ya za ka iya ba da haƙƙin miliyan 200 da kuma shugabanninmu gwamnoninmu na jihohi da jihohinmu ne muke da miliyoyin mutane fiye da miliyan goma a kano fiye da miliyan goma a jihar kaduna fiye da miliyan goma a jihar lagos eh, miliyan bakwai da wani abu a nan jihar can jihar ya za mu yi a ranar tashi alkiyama to ba ni ba ba su ba har mu dinnan da muke ko dan kankanin abu aka bani a hannu in zamo ni ina riƙon amana da shi kuma ina nisantan ainihin zalunci Allah ya sa mu dace sannan kuma abu na shida tabbatar da cewa mun karfafa tarbiyya na yaran mu musulmai ababen da suka faru na zanga-zanga mun gani yaran mu kawai aka shi yaran mu ƙananan yara mafi yawa na san wani ma cikin yaran da aka ce dan abokina ne Allah ya gafarta musu wanda shi bai ma shiga wata ku fitnata la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ba abin da ya kai shi ya baje shagon shi ya fita saboda rikici kafin haka an kashe shi Allah ya sawa kuma tabbatar da samar da ilimi na dole a cikin al'ummanmu sannan kuma a ba da shi kyauta wallahi musamman shugabanninmu na arewa wajibi ne mu tabbatar da samar da ilimi kyauta eh, kyauta kuma na dole wanda shi ne ainihin abin da basic education ya zo da shi free and compulsory education basic education waɗannan wajibi ne mu tabbatar ba a bincika kowa ya zamo ya ana ba shi ilimi to amma mun bar su ko ba haka ne ba ba mu ma damu ba sai ka je wurin da ya kamata a ce akwai makarantu amma ba makaranta a wurin ba mu damu ma da rayuwarsu ba ba mu san me suke ciki ba mun je da'awa ba daɗewa a wani yanki na jihar nasarawa mu ne birjik a wurin rufa amma ba makaranta ko ɗaya ba makaranta ko ɗaya ko ɗaya to muke so su zamo ba mu ba su ilimi ba sannan kuma ba mu tabbatar da cewa an ba su ilimin nan dole ba domin a ƙa'ida na basic education ne, wanda da yi ba kama shi za a yi a ɗaure amma ba mu yi ba kuma mun ki shekaru nawa da fara wallahi wajibi ne gwamnonin mu shugabannin mu tabbatar da irin wannan wani zai ce eh, ilimi kyauta kwarai kai za ka iya ni zan iya wanda ba za su iya ba suna da yawa wata rana na zo shiga wani makaranta na makarannin gwamnati ne a nan abuja na tarar da wata mata suna wani magana sai suke cewa wayo allah ba ta san yadda za ta yi yaron ta ya shiga wannan makarantar ba wayo allah a'a ta san nawa a lokaci ake biya wallahi bai kai dubu uku ba bai kai dubu uku ba abin da za ta sa yaron ta ya shiga sai ce mata maza ta shigo makarantar ta ce ma headmaster na ce don Allah ya sa ta saboda Allah in mun haɗu zan magana da shi ba za ta iya ba dubu uku kai za ta iya ni zan iya kwasan ayana da yawa in sa su a makarantar da zan biya dubu hamsin dubu ɗari miliyan biyu miliyan goma amma su ba za su iya ba ba su shi to ya za a bar su su da suke su ne masu yawa wanda yake waɗanda suke da halin su yi ba ɗan ƙanƙan ne ɗan mini 0.1 a cikin al'umma su ne kawai za su iya sannan mu banzatar ma'ana ko ne yana iya faruwa da mu Allah ya kiyaye tabbatar da cewa muna dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma riƙe ababen da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora mana abu na takwas kenan ne ce abin da ya ɗora mana mu tabbatar mu riko da shi dukkan abin da yake hannunka a matsayinka na shugaba ko karami ko babba ka tabbatar da cewa ka yi gwargwadon abin da za ka iya yi wajen tabbatar da cewa ka yi domin ranar tashi alkiyama za a tambaye ka game da shi za a tambaye ni game da shi za a tambaye mu gaba ɗaya da shi wannan kuwa yana buƙatar da cewa da mu da su shugabanni wannan cewa idan wani abu muka gaza yi mu ambata mu faɗi cewa mun yi kuskure shugabannin ba su ce su yi kuskure ba ɓaci ba ne ba raini ba ne don ka ce na yi kuskure a kan na dawo baya ba kuskure ba ne ba rashin kima ba ne ka faɗi abin da kake domin ɗan adam tara yake bai cika goma ba kana iya yin kaza ka daidai kana iya yin kaza ba za ka daidai ba Eh? kar faɗi cewa ba kai daidai ba kuma karka kawai kyale shi ka jahilci abin ko kuma ka ɗauki ainihin eh, eh, abin nan tsana ka ɗora ma mutane sauran jama'a ka ce ai su ne suka yi laifi ba kai ba shi yasa wajibi ne a matsayin shugabanni su tabbatar da cewa idan sun yi kuskure su ba mai ba ne yan adam ne za su kuskure sai a dawo a gyara sannan abu na tara taimakon juna eh, wurin lura da al'amuran musulmai gaba daya zama muna taimakawa wurin kallo da ganin cewa ya za mu tafiyar da al'umma bawan Allah da tijo ne in gaya mana cewa ababen da suka faru lokacin 1966 ɗaya daga cikin abin da ya kai kashe su sardauna gani aka yi cewa suna ƙoƙarin haɓaka ƙasar nan zuwa gaba sai a ga cewa ɗaya daga ciki wanda ke mai arewa tunani sardau in an rasa shi shikenan arewa ta faɗi shi ne kawai zai tsaya shi ɗaya na mana tunani shi ɗaya ni da kai allah subhanahu wa ta'ala bai mana wani abu da za mu iya tunani don ba wajibi ne mu zamo muna da wannan tunani kullum a tare da mu Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace sannan kuma abu na ƙarshe shine yin addu'a kowane lokaci lokacin yin addu'a ne amma akwai lokutan da yake addu'o'i suna karkuwa wurin Allah subhanahu wa ta'ala wanda ɗaya daga ciki yau dinnan ranar juma'a tsakanin la'asar da magariba wanda manzo sallallahu alaihi wasallama ya kankanta shi saboda ainihin rashin faɗinsa to mu yi ƙoƙari mu rubuci irin wannan lokaci da lokacin da ake ruwan sama da sauran lokuta Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana in just summary babu ko ya subhanallah so inshallah uh, the the, the translation of this uh, sermon is there white. and inshallah if you want it you will get it uh, from me or from another one of uh, from our own chief imam we pray that may allah subhanahu wa ta'ala forgive us and may his subhanahu wa ta'ala make us to be committed towards our nation so that we move we move fast and may allah subhanahu wa ta'ala be our elder, the emir of Mobil, who was killed by this our bandit. We pray that may His subhanahu wa ta'ala be merciful to him. May His subhanahu wa ta'ala forgive his own shortcomings and may His subhanahu wa ta'ala admit him into paradise out of his own mercy. وفي هذا فصلوا وسلموا على خير البرية الذي